to cikin umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya bayar a cikin wannan aya mai girma shine mace ta kasance ta ɓoye adanta ta kawwame shi ta killace shi ba kowa ba ne ba zai gani adanki mai tsada ne sai da sadaki ake ganin shi kwalliyarki mai tsada ce ba kowa ba ne ba zai gani kina tafiya a titi kin shawo ado kin sha kwalliya kin sha fitted gown ko riga da skate ko menene an kawo mayafi an yafa an je an yi irin wannan make up din na zamani an fesa turare an yi me kina ta tafiya a titi da mai mota da mai mashin da ɗan garuwa da ɗan sharar titi da mai adaidaita sahu da mai kanti kowa yana ta ganin ki a araha kin mai da kanki kamar wata alewa wadda aka buɗe kudaje suna ta sauka a kai ki rufe kanki ki killace kanki wannan shine alama daga cikin manyan alamomin mata muminai domin Allah maɗaukakin sarki caye kullil mu'minat ka gaya wa mata muminai ashe in kika kasance wadda ta siffanta da irin wannan sifa to kina cikin me mata waɗanda suke bayan Allah muminai da haka yana daga cikin manyan sifofi na mace musulma ta kasance ta siffanta da sifa ta hijabi ta kasance ta siffanta da sifa wadda take nuna cewa ta san mutuncin kanta ta san darajar kanta